currency continues to be legal tender to January 31, 2023. Gwamnan babban bankin gwadon mfla ya bayyana cewa tsoffin kuɗin za su ci gaba da aiki zuwa 31 ga watan nan na Janairu, amma daga nan sai sabbin kuɗi kadai. Fargabar rashin wadatar sabbin kuɗin da zuwa yanzu alkaluman bankin na nuna an buga kimanin naira miliyan 500 ne na karuwa, kuma wa'adin dakatar da tsoffin kuɗin na karatowa. Sanata Haruna Garba wanda masanin harkokin kuɗi ne ya ce bin shawarar majalisa da tura daina canjin zuwa watan Yuni muni ne mafi ala. Abin tsoro ma shi ne bankin duniya sun ba da shawara ya yi sau uku suna gaya wa Najeriya cewa fa wannan abin a hankali. Domin maimakon a samu sauki sai ma abin ya zama na azamu problem. saboda ka ni a ra'ayina gaskiya lokacin canji na na farko dai tukuna a ɗau lokaci kamar yadda rashin asibiti suka faɗa kai yi ta zuwa watan shida wannan ni na goyon baya wannan abu 100% kuma bai kamata dai national assembly ta ba da resolution kamar yadda na faɗa lazu wani wani kuma ya zo ya ce a'a ko kuma a ƙi magana a kai ni na gaba a kyauta ba ba daidai ba ta wani ba su dama mutane masu masana tattalin arziki sun ce wancan canji da aka yi na zamanin buhari yana soja ya sa mutane da yawa sun talauci ba su sake dawowa daidai ba wannan ma suna fargabar in dai wannan abun irin abun da za a iya maimaitawa kenan su abinda da national assembly suka ce yanzu ba babu wani maganar 31 ga watan 1 babu shi dan majalisa guda jika zaure da ke ci gaba da aikin binciken cajin shigarwa da fitar da kuɗi a banki ya ce illar da canjin zai kawo ba ma zai misaltu ba. Saboda haka matukar gwamnati bata shiga cikin maganan nan ba malamai da manyan ƙasa ba su fito sun yi magana ba lallai lallai za a faɗa wani masifar da ba a taɓa tsammani ba daga nan zuwa 'yan kwanaki. Domin matukar aka ce wannan wa'adi za a tsaya a kansa sannan kuma duk mutumin da ya kawo kuɗi zai ajiye ba za a canja mai ba sai dai ya ajiye a banki ya tafi wanda suke ma hada-hada da kuɗi ya za su yi hada-hada kenan sannan yanzu ka ce duk mutumin da ya kawo kuɗinsa ba za ka shi takardar kuɗi ba sai dai ya ajiye account to kuma in ya zo ɗauka ma ka ce ba zai ɗauka a kanta ba sai dai ya tafi atm kuma kayi adadin dubu ashirin wanda yake saye da sayarwa na miliyan biyu miliyan uku an kashe shi kenan ba zai iya yin wannan kasuwancin ba sannan mutumin ƙauye zaka je ka nuna mai kwamfuta ne ka ce ya kara ta shi kenan ya baka kaya kuma ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya sani talakawan nan da suka zaɓe mu a wannan gwamnatin za a yi musu illa a ƙauyuka domin za a hana su hada-hada saye da sayarwa da kuɗi kuma ba su da banki ba su da intanet a wasu wuraren ma ko hanyar mota babu. Wasu bankuna sun tura sakon cewa za a iya samun sabbin kuɗi a na'urorin ATM a faɗin ƙasar da damar fitar da kuɗi naira dubu ɗari ga ɗaiɗaiku dubu ɗari biyar ga kamfanoni. Mutane na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan lamari zai kasance musamman ma waɗanda ba su da wadatar bankuna. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.